amma na tsofin a rage daya wani kasa ne ko tsari za a yi allazi huwa a hukumar tiyarin akafi shi wanda yana maganan hukuncin zaɓin da ya sauki fil mazahibi فقد قال عبد الرحمن السيوطي في شرك الكوكب الصحيح مغنى كنا أنه يمتنع تتبع الرخص أنا أنا بيبيان صوتي في المذاهب بأن يأخذ من كل منها يتقوى قوة وذهب ما هو أحوض فيفسق بذلك ana dingana wa mai zaɓe ilallafa ilallafa ilallafa don da bilaushi sai ya ɗauko wannan ɗauko wannan wani ana dangana shi zuwa ga fasikanci wakila zai juzo wasu ka ce ana ah, zai halatta fala yi fasa haka hufin rauda a fi suna lilmon kadina a kakar lilmawan lilmawan tun ta haka قال ابن عرفة قول ابن حد اجمعوا على ان متتبع الرخرة فاسق وانا لما قال ان ابن ابن حد ابن عرفة قال وانا لما قال ان ابن حد مردوط بما افتى به الشيخ المتفق على علمه akan malamin nan da wanda an haɗu akan iliminsa wasalahihi wasalahihi e, izzuddin bin abdussalam annahu la ya ta'ayyan ba dole ba ne ba la ya ta'ayyanu al'ami ba dole ne ami ba kan ami idan kallada imaman fi mas'ala yana ta da wani mutum a mas'ala أن يقلبه في سائر مسائل الخلاف بعضا أشياء سيئة موافقة لشيء كم ضربوا بيها ساقني إن يرضوا لأن الناس من لدن صحابة متعني كله حتى صحابة إلى عن ظهرت مذاهب هذا مذهب بيسك بينا يسألون فيما يسنح لهم العلماء سنة تنبين أبو النمى لما يكي على التامس المختلفين min da zikirin ba wanda yake musu damne damne min adin sawa'un ba a rufe kake ne sauƙi ya dinka bi fi zalika aw al a intaha intihahi azunnu natawaqqafu